to wallahi in gaya maka ba za ka auri so da ba. To wai saboda me? Ubanta ba ta so, ubanta baya so. Ni kaina ba na son ka. Ye? Ba ma son ƴan uwanku. Wai ba ma ni kaɗai ba har da ƴan uwan nawa ga baki ɗaya ma ba a san su? Har da su? Me ku waye ku? Allah sarki Saude, Saude masoyiyata, Saude sarauniyata, Saude zumata. Saude wallahi ina mugun san ki Saude. Idan da gaske ka fito ai auren nan mana. Da gaske nake yi mana Saude da gasken gaske ma duk garin nan waya kai ni san ki ai ko ƴan gidan kuma ba su kai ni san ki ba ke ma kuma kin sani to amma me yasa kika ga wannan maganar? Dan ni na gaji wallahi. To ai ni ma na gaji ni ma ai na matsin aure ki ko dan haka ni ma ai ina son auren nan. A mu kuma iya dama an baka. tsawon shekara hudu? Gaskiya dai kan saude saude mun sha soyayya gaskiya. <laughs> Tsawon shekara hudu muna soyewa. A garin musulmai? ba garin wasu su ba. To sau da yanzu me yin wannan maganan kuma ko shekara goma muka yi muna soyayya ai ba laifi bane ko. Ai musulmai da aure aka san su ilu ba da wani abu ba. Kuma haka ne sau da kina da gaskiya to amma kar ki damu akan ki wallahi zan yi buga buga in nemo kuɗin sadakin ki kai akan ki sau da wallahi ko akuya ta sai na sai da an kawo kuɗin auren ki. <laughs> saude ki daina bata rai mana saude ki kwantar da hankalinki in Allah da ni ne mijinki saude ina nan tare da ke ba zan bar ki ba na rike ki ba zan bar ki ba ke na bai wa sirrin zuciya karki damu ko mu wahala ina tare da ke saude ina nan tare da ke kaska Rabu mai jini. Ai ni sau da kawai na raba amma kaskan ne ni don haka dan Allah baba ki ya hakuri. Ai hakuri ya aura min sau da kawai. To wallahi ga maka ba za ka aure sau da ba. To wai saboda me? Ubanta ba ta so, ubanta baya so. Ni kaina ba na son ka. Me? Ba ma son ƴan uwanku. Wai ba ma ni kaɗai ba har da ƴan uwan nawa gabaki ɗaya ma ba a san su. hadda su me ku waye ku eh mu ba komi bane dama amma dai gaskiya a yaguri kawai saboda ni ina son Saudiya a yaguri a duba lamarin nan kan ƙara ganin ka ka ka sake zuwa kofar gidan nan haba baba karki ce haka mana ka araba ni da saude saboda in na rabu da saude zuciya ta bugawa za ta yi na mutu da haka ki yi haƙuri ka dala ban haƙuri ka ji na gaya maka idan ka sake zuwa kofar gidan nan da ni da kai ne har gidan ku zan je in samu mahaifinka kwana masa yana zaune zan kwara masa ruwa ba damuwa saboda an gaban da kuɗi ni za a ba wulakanci a hana na auren saudi wallahi ban ji daɗin abin da aka yi maka ba damuwa sau da kake damu ai na san ke kina so na don haka ne ma zan yi tsayin daka na gana ne mu kuɗi saboda dai mu yi arziki ko da arziki har abada ina kun gaje shi kamar ya idan ƙarya ne ka je ka tambayi lamma baban nawa zan tambaya ka tambaya ya baka labari lalle kam ai ni ba sai na tambaye shi ba kawai na san dai ba mu da kuɗi kuma komi dai a zai iya canjawa kaga wannan yarinyar saudatu ba za ka aure ta ba har abadan duniya a mutu dan Allah baba ki yaƙuri ki daina faɗa haka in na rabu da Saudatu fa mutuwa zan yi zuciya ta bugawa za ta yi wallahi ko mu wulakanci ne sai na jure akan dai Saudi ni gaskiya ba zan iya jure wulakanci ba kai dalla gafara kai baka san soyayya bane shi yasa kake faɗan wannan maganar in kai ba za ka jure wulakanci ba a wasu za su jure ni ma ba jure wulakancin nake in ku ba za ku jure ba to ni zan jure in duk duniya ba wanda zai jure wulakanci akan soyayya to ni zan jure akan Saudi da za ka rabu da Saudi da ba wanda zai ƙara wulakanta ka a cikin dangin su domin ka rabu da su na fada mukan na damu amma kanan zan sanya hakuri ba zan rabu da sauda ba yanzu ba za ka yarba da sauda ba duk wannan cin mutuncin da aka yi maka gaskiya dai ka an ci mutunci na an wulakanta ni yanda ya kamata ba karamin wulakanci ba wallahi kam kuma ni a haka nake son saude ba zan iya rabuwa da ita ba duk wulakancin da za a mu kai banza ne na gidan gaba ma kuwa in dai akan saude ne dan na rabu da saude na shiga uku da wa zan yi soyayya ga mata nan burjik a cikin gari wanda idan ka nema za a baka haba da Allah kuma fa haka ne wallahi ga mata nan burjit a gari musamman ma a Kano saboda yanzu an soke lefe ga mata nan bananza gaskiya na gode da ka bani bani wannan shawara yanzu ma na ji har na saudi ba na son ta ba na son ganin ta ma ayo ainihin yanzu na ma tuna kaina ya bude kano kawai zan je gidan kawu na ya aura min yarinyar sa talatu kar ka sa a ranka cewa ma talata ka ce ina kai ina tala tali da nake daukanta da kai ta binni ya mata fulawa a sa mata hakorin maka ai mata kwalliya yarinya duk garin nan ya kai ta kyau ni kuma duk garin nan wa ya kai ni muni ko to ai shikenan tunda auren ba dole bane sai na yanzu amma fasa an fasa auren talaka. ya fi sauki saboda idan raina ya ɓaci tallafin ma da nake baku zan daina gaba ɗaya. A'a kawo ai ba za a yi haka ba ba na ce na fasa auren talan ba ai kenan magana ta ƙare ko ai da talan ma gwara ka dinga kawo mana tallafin nan muna gijewa ya fi sauki. Yaro yaro ne. Ili da haƙura kai da noma da kiwon ka har Allah ya haɗa ka da lokacin da za ka samu ka. Kuma haka ne babu wallahi gwara mutum ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi in ba ka ba ka dube ni fa duk hankalin nan na wai an kasa bani matan aure saboda dai ban da kuɗi. Kai duk hankalin talaka kallon mahaukaci ake yi. Alhamdulillah, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kore wajen bada sahihin magani cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna ba da sa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya ba da maganin cutar HIV ba muna ba da maganin aikata istim istimnayi biya wa kai bukata wasa da al'aura wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa. Rashin karfi, saurin inzali da yawan kasala, yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi. ina masu fama da cutar sikila yaro ko babba muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah matsalar ciwon koda hawan jini hepatitis a da b da c duk muna ba da maganinsu muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba ciwon mara na mata da rashin haihuwa matsalar jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan Allah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 cikin royal plaza kusa da gidan mtn hawa na farko shago mai nomba b26 za ku iya tuntubar mu ta waɗannan mu? ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin whatsapp kai tsaye cibiyar nurul shabab ɗaya take tamkar ta dubu cibiyar nurul shabab tana marhaba da ku sai wai kai ban gane ba kwana biyu me yake faruwa ne komai ya kare kamar ya komai ya kare kana nufin wai yanzu baka da wata kadara a ƙasa abun fa da ya rage mana kaza guda ɗaya kaza kuma kazan ma fa zakara ba ma mace ba balanta a ai tunanin za ta yi kwai. Tabbija lalle kan ka ce shi ke na yanzu kai da kuɗi kun yi hannun riga. Ni zan nemi kuɗi kuma zan same su. tabbijan aiko sai ka dage in dai kuɗi ne ai zaka samu. kai kuma fa ai so nake ni in je birni kuɗi su fa in sai gida in sai mota ni shawarar da zan baka kawai da kun tsaya a ƙauyen ku kawai kun ci gaba da noma ku da ake ganin mu wayayyu a cikin garin nan wayayyu ko za ku ga wayayyu za ku yi bayani kai gani kake kaman babu mafita a cikin al'amarin nan gaskiya dai kan ni ba wani mafita da nake kallon muku saboda neman kuɗi fa ba wasa bane kuɗi ko za a mutu ko za a yi rai ko ana ha maza ana ba mata kuɗi sai na yi shi. To ai ku sai ku dage amma zan baka wani shawara. Eh. Akwai wani aboki na a birni amma fa soja ne ku je gidan shi ku dinga kwana shi zai baku aiki. Ka ji ai. ga mu da zamu je neman arziki mun haɗa mu kuma da zama gidan soja. Ashe ma ba neman kuɗin za ku yi ba kenan. Shi yasa Hausawa suke cewa zafin nema baya kawo samu. Haka ne kuma fa zafin nema baya kawo samu amma idan mutum ya ci gaba da sanya to zai mutu da shan kamu. Wallahi ni haske nake hangowa a ciki. Haske ko zaka ga haske To amma yanzu idan ka je birnin wani kalan sana'a za ka yi? Sana'o'i ga sunan birjik a birni iri daban-daban. Kai da ka saba da noma yanzu za ka iya yin sana'a ne? Sana'a ai ta kowa ce. To wani kalan sana'a za ka yi? Sana'o'i daban-daban zan yi ai. Gaya mun kaɗan daga ciki mu ji. Akwai sai da biredi. Akwai gasa tsiri. Kai kuma faka ne kayi gaskiya saboda mutanen birni. Akwai son cin tsiri da biredi. Gaskiya dai kan to amma kai yanzu a takaice dai sana'an sai da biredin za ka yi kenan. A'a ba. kwatance na yi maka. To in kwatance ka min kai wani kalan sana'a za ka yi kenan. Sana'o'i ga sanan birjik a birni iri daban-daban. Kai fa gaba ɗaya ma bai kamata ka je birni ba saboda ka san kai faɗan ƙauye ne. Amma na san yadda ake tattala kuɗi a killace su. ba tare da sun samu matsala ba. To amma wayan tambaye ka yanzu idan ka je birnin a ina ka dinga kwana? Namiji ne ne ba. Gurin kwana ba zai taba mun wuya ba insha Allah. Gaskiya dai kan kana cikin wahala ni dai bana goyon bayan tafiyan ka birnin nan neman kuɗin nan. Ai da an jarraba. Tunda ba a san inda rana za ta faɗi ba. Ta yiwu shi arzikin shi a can yake. Ko ma da arzikin shi a ina yake ba ma shi kaɗai ba ma har da abokin nan nashi ni bana goyon bayan tafiyan su birnin nan. Duk bakin cikin ka. Duk hasarin ka sai to ai shikenan sai kun dawo ni bari ma in yi shiru kar ku je Allah ba ku sa'a ku kuɗin nan ko ban yi komai ba ku daure ni. Ni kai wani abu ni kuɗin kenan ai ai ko da laifi ko ba laifi me kuɗi yana iya daura talaka matsiyacin banza